بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيك بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا جبو إيدة تاريخ 44 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha ɗaya jiya mun tsaya ƙarshen muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya ƙarshen aya ta sittin da takwas yau kuma insha Allah za mu fara za mu tashi a farkon aya ta sittin da tara amma kafin aya ta da za mu ƙara maimaita aya ta takwas saboda alaƙanta da ayan gaban ubangiji ta ala yana cewa wa idza ra'aita alladhina a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ubangiji subhanahu wataala yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin mu suna musu iskidanci suna karyata su fa'arid anhum ka kauda kai barin su ma'ana ka tashi ma ka ba su wuri kar ka zauna tare da su hatta yakhudu fi hadisin ghairi har sai sun kutsa a cikin wata maganar daban ba izgidanci wa alqur'ani ba in ya ga dama sai ka ci gaba da zama da su wa in ma naka shaifanu idan shaidan ya mantar da kai sai kana zaune da su suka fara izgilanci wa Alkur'ani, sai ka manta baka tashi ba ta taq'ud kar ka zauna da dhikra bayan tinawa ma alqawmi zalimin tare da mutane azzalumai sune kafirai anan ubangiji ta'ala yana gaya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ya zauna tare da kafirai a lokacin da suke wa Alkur'ani izgilanci suke karyata shi amma in ba sa gidanto alkur'ani ya zauna da su saboda zai isar da da'awa zai yi musu wa'azi zai yi musu gargadi zai iya musu tasiri amma lokacin da ake zagin alkur'ani ko ake zagin Allah ko ake zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to karka zauna a wajen wannan ba wai zaman ka bane ko da abun ya fi karfinka ba za ka iya hanawa ba to ka tashi ka tafi kar kunnen ka yaje a cikin suratul nisa ubangiji ta lace wa kan nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum bi ayati llahi yukfaru biha na an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghairi idan innakum idan mithluhum ubangiji ta'ala ya ce hakika ya saukar muku a cikin alkur'ani cewa idan kuka ji ana kafurcewa ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala ana yi musu izgilanci to ku zauna tare da masu izgilanci ne har sai sun shiga wata maganar daban ba wannan ba domin idan kun zauna da su a lokacin da suke izgilancin to kun zama kuma irinsu. wato in ka zauna inda ake saƙon Allah kai shiru to kai ma ka sabi Allah domin a sukutu riban wato shiru yarda ne saboda haka in ka zauna inda ake izgilanci wa addini ko alkur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka zama irin su kai ma ka yi idan ba za ka iya hanawa ba ka tashi ka bar wajen kawai ka tashi ka tafi kar a wato ainihin a gaban ka. idan shaidan ya mantar da kai kuma kana tinawa sai ka tashi ka tafi Allah bai zai kama ka akan abin da kai da mantuwa ba saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa rufi an ummati alkhada'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi an dauke al'umma ta mantuwa abinda mutum cikin mantuwa ko ya cikin kuskure ko kuma aka tilasta masa wato ainihin yayi to sai Allah ta'ala ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون بنجي تعالى وما على الذين يتقون babu laifi akan waɗanda suka ji tsoron Allah ba su zauna da waɗanda suke iskilanci da Alƙur'ani ba baya kansu min hisabihim min shai babu wani abu min hisabihin na hisabin wa'incan mutanen da yake kansu ma'ana idan kai ka ji tsoron Allah baka zauna da su ba ko da sun yi to kai ba ta shafe ka ba Allah bai zai tambaye ka dangane da hisabin su ba kai ka kubuta ka fita daga laifi wannan ko ko da kai kana gefe ne a wajen sana'arka ko a wajen ibadanka a masallaci ko tsawafi ko a wurin sana'anka sai wasu a gefe su kuma suke izgilanci wa alkur'ani in dai ka ji tsoron Allah baka tare da su kana harkokinka to ubangiji ta Allah ba zai tambaye ka ba Allah ba zai ce me yasa to wa'incan suka yi ba saboda ai wala taziru waziratun bizra ukhra laifin wani ba a shafan wani amma in ka zauna da su suna yi to ai ka yarda ne ko ka zo kana dariya kai ma to Allah ta'ala sai ya tambaye ka walakin zikira sai dai abun da yasa aka ce ka tashi nan saboda ya zama hinatarwa ne ga su wa'annan wanda suke abun la'allahum yattaqun ko za su ji tsoron Allah su bar abin da suke na izgidanci idan aka tashi ka tafi to zai kina musu cewa fa abin da suke ba daidai ba bane sabon Allah ne kila su bari idan mutane suna saba wa Allah ta'ala kana tare da su shikenan ka hana su suka ki hannu sai ka tashi kai tafiyanka idan ka tafi za su ji a ransu cewa lalle abin da suke ba abu mai kyau bane wancan ma ya tashi ya tafi wancan ma sai su sai su ga ana watsewa ana barin su to lalle za su ji a jikin su cewa wannan abu ba daidai bane idan dai suna da tsoron Allah to za su daina wannan abin da suke yi kaga tashi din ya zama tinatarwa kenan saboda an watse an basu to shi yasa ubangiji ta Allah anan yace idan har ku kuka nisanci zama da su ba ku yi izgilancin ba ba ku zauna da masu izgilancin ba kuka tashi kuka tafi to ko ko sun yi Allah ta'ala bai zai tambaye ku akan me yasa suka yi ba to Allah bai zai tambaye ka akan imanin amru da bakaru da khali ba imanin ka bai tambaye ka sannan idan kuka tashi kuka bari kuka watse kuka basu a wajen to hakan din zai zama gargadi a gare su tinatarwa ne in za su manta ma suna ganin cewa ko abin da suke daidai ne in suka ga wannan ya tashi tafi wannan ya tashi tafi to sai zama tinatarwa a gare su ba za su ci gaba da abin da wato suke yi na sabon Allah ba idan su ɗin masu tuba ne za su daina abin da suke yi in ko suka ci gaba da yi to sun tabbata kangararru sai a dale su da ubangiji subhanahu wata'ala mahalicin su sai Allah ta'ala yake وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وانجد تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم كبر وأن سكرك الدين سلعبا أمضي واسا ولحوا دولي وغردهم الحياة الدنيا وان رأيوا الدنيا ترويته فتالي سكويه wato akwai ran da Allah ta'ala zai tantana musu kodansu an ce wannan ra'ayin ta sauka kafin a farlanta jihadi kaga da aka farlanta jihadi kuma za a yake su kenan wa zakir bihi an tufsala nafsun wa zakir bihi kai gargadi da alqur'ani an tufsala nafsun domin kada a miƙa rai zuwa ga azaban Allah bima kasabat saboda laifin da rai yayi wato ka gargadi al'umma ko mutane da alƙur'ani kada ba su yi aiki da alƙur'ani ba a je a miƙa ransu zuwa ga azabar Allah wato Allah ta'ala ya azabtar da su bima kasaba saboda laifuffukan da suka yi laysa laha min dunillahi waliyun duk wanda bai bi Allah ba bai bi alƙur'ani ba bai da wani majibinci wanda ba Allah ba ranar alkiyama da zai hana a azabtar da shi wala shafi'un kuma babu wani mai ceto ranar alkiyama da zai cece shi saboda ba a ceton kafirai wa in ta'dil kullu adali, idan ka nemi fansa kowace irin fansa daga azabar Allah ranar alkiyama la yu'khadh minha ba za a karbi wannan fansan ba idan rai ya nemi ya fanshi kansa daga azabar Allah ranar alkiyama la yu'khadh minha ba za a karbi wannan fansan daga ran ba duk abin da zaka bayar da ka mallaki duniyan nan ka ba da ita akan kar a maka azaba rana alkiyama ba za a karbi wannan ba أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا أولئك الذين أولئك الذين أبسلوا ودن سوني ودن دا أكا سلما في إزواج عذابا ألا بما كسبوا سبود أبن دا سكا عيكتان ليكم فكا لهم شراب من حميم سنا دا أبن شا من حميم نروا ذاتي أتكموتر جهنم رانا القيامة وعذاب أليم لكما عذاب ميرد أدي توتر جهنم بما كانوا يكفرون saboda kasance wanda suka yi suna kafurcewa alkur'ani suna kafurcewa suna kafurcewa Allah subhanahu wataala suna kafurcewa alkur'ani bangiji subhanahu wataala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsa ya tsale waɗanda suka riki addini su a matsayin wasa da wurgi ya tsale su akwai ranar da Allah ta'ala zai kama su akwai wanda suna amsa ma sunan musulunci amma ba su riki addini su da muhimmanci ba menene rike addini da wasa ko walgi shine rikin kiyaye dokokin addini Allah ta'ala ya sa dokoki ya sa iyaka ya ce karka ketare wannan iyaka ya ce kai riko da addini ka ya wajab safarillai kada ka tozarta safarillai ya sa iyaka ya ce karka ketara in ka ketara ka yi ta'addanci to sai mutum ya zama na bai damu da farilla ba bai damu da aikata haramun ba to wannan shine wanda ya rike addininsa da wasa wannan kamar ya ɗauki addinin wani abun wasa ne kawai ko kuma la'awun wargi shine kallon wasan to duk wanda yake a haka to idan ya je lahira ubangiji wata ta'ala zai dandana masa kudarsa shi yasa aka cewa manzo ta kuma ya jale wa innan mutane wanda rayuwar duniya ta ruɗe su wa gharrakumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe su abubuwan da suke halakar da mutum a nan duniya abubuwa ne guda hudu akwai wato ainihin ransa shi kan kansa in ya bi son zuciyarsa akwai kuma shaitan akwai rayuwar duniya akwai mutane idan ka biye wa rutsunsu shino ne ke cewa inni bulitu bi arba'in ni"? bin nabli an qawsin laha tawtiru iblisu wad dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala al khalas qadiru yace ni an jarrabe ni da abubuwa guda hudu wanda dukkaninsu suna sita kibiyansu domin su harbe ni daga baka su ne iblis wato shaidan da duniya da raina da kuma mutane ya Allah ka kubutar da ni da gare su ranka yana umurtan ka da munanan ayyuka inna nafsa la amaratun bisu rai yana umurtan mutane da munanan ayyuka sai da wanda Allah yi wa rahama to da ka idan ka biyo wasu zuciyanka ba za ka taba zama mutumin kirki ba dole sai ka yaki shaitan kaya sai ka yaki son zuciyanka kafin ka zo mutumin kirki al mujahidu man jahada nafsuhu mai jihadi shine wanda ya yaki ransa ya tursa tawarin ayyukan alkhairi ya hana ran abin da yake so ya zama mutumin kirki bawan Allah sanan na biyu sai ka yaki shaitan ka saba masa in ya ce kai ka ce ba za ka yi ba bai isa ya tursa sa maka ba to da haka da ranka da shaitan sai ka take ne za su mallake ka annasu raghibatun idza raggabtaha wa idza turaddu ila qalilin takanaw idan ranka ranka yana kudai ne in ka sa masa kudai in ka mai da shi zuwa kadan dole sa ne ya koma sau da haka in ka sake masa zai yi abin da yake so amma in kuma ka hana shi to zai hannu suka ce annasu katifi in hu shabba ala hubbi raba'i wa in taftinhu yanfadi shi rai kamar yaro ne idan ka bar in mace ta bar yaro ta haihu ta bar yaro yana shan nono bata yaye shi ba zai iya kaiwa shekara biyar bakwai ma yana shan nono amma idan ta yaye shi kuma dole ya yayu gashi baya so yana kuka har ya saba kuma ba zai tinkari nonon ba ma ballantana ya kama ya sha to haka ran dan adam yake to haka shi ma shedan wato sai ka saba masa sai ka tanadi makamai na yakin sa kamar inda Allah ta'ala ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa shedan makiyin ku ne ku riki shedan a mazin makiya mana ku tanadi makami na yakin shedan ku riki shi maki domin in ba haka ba zai ci galba a kanku ya kamata kai ne zaka ci galba a kansa ka yaƙe shi domin kada ainihin ya kauda kai daga addininka to idan ka samu wannan shikenan ka gama da shaitan wa khalifin nafsa wa shaitana wa fihima wa in huma mahabaka nutha fatahimi wa la tudi min huma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kayd al khasm al hakam ka saba wa yanka ka saba wa shaitan in sun maka nasiha karkabi domin ka san makirkin shaitan ka san makirkin wato ainihin ranka to idan ka yaki wa'annan to sai ka dawo ka yaki duniya kuma wala tanquran da kuma al hayatud wala yanquran lakum billahi al gharur kada da rayuwar duniya ta ruɗe ku kuma kada shaidan mai ruɗi ya ruɗe ku duniya sai ka jefar da ita bayan bayan ka ka nuna baka damu da ita ba kawai ko akwai ta ko babu ita za ka rayu kada abin duniya ya ruɗe ka ka riƙe addinin ka duk wani kyalli kyallin duniya ya zama baya idon ka in ka same shi falillahi alhamdu ka yi amfani da shi in baka samu ba kuma babu ruwanka wabtaqi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka dukuba wajen neman lahira amma kar ka manta rigonka na duniya in bai zo ba kuma shi kenan hankalinka a kwante, ba za ka daga wato ainihin hankalinka ba amma in ka biye wa duniya to za ka iya barin addininka shi yasa manzala ta suma ya ce ta ita abdul dinari wata ita abdul dirhami bawan kuɗi ya sha wahala ya sha wahala in kana neman mai wahala a duniya Shi ne wanda ya sa duniya a ransa sai ya same ta ko bai sani ba Allah ya kaddara masa ita ko bai kaddara masa ba bai kaddara masa ba don abin da Allah ya kaddara maka tabbas za ka same shi abin da bai kaddara maka ba kuma duk kokarinka ba za ka same shi ba manzala ta zuwa ce inna ruha al-qudus kanna fasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta na rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi taraf wato mala'ika biyu ya yi busa a raina ya ce ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikinsa na duniya ma'ana sai ya samu abin da Allah ya kaddara masa na arziki to da haka ku ji tsoron Allah su nemi arziki ta hanyar halal to idan ya zama na ba za ka mutu ba sai ka samu abin da Allah ya tsaga maka na arziki to don me yasa za ka daga ka akan duniya to da haka sai ka sallama wa Allah ka miƙa wuya ba a ce karka nema ba amma kar ta daga maka hankali in ta daga maka hankali za ka iya saita addininka da sababin duniya to da haka sai ka ba da addininka don ka samu wani abun duniya to daga nan kuma ka halaka kenan to haka nan al'umma jama'a in ka biye musu to nan ma ka halaka wa in tudi akthara ma fil ardi yudilluna yudilluka an sabilillah idan zaka biyo mafi yawan wanda suke bayan kasa to za su bada kai daga tafarkin Allah to da ka galibin mutane kafirai ne a duniya yanzu za ce maka da musulmi da kafirai wanda suka fi yawa kai ka san kafirai sun fi yawa kasashen musulmi su ne kaɗan to a musulman kuma da mutanen kirki da mutanen banza su a suka fi yawa mutanen banza sun fi yawa mutanen kirki su ne kaɗan ba shi yasa Allah ta kaja ce kalilan ma tashkuru kadan ne ma suke godiya yan kadan ne suke jin tsoron Allah to da ka yan kadan din su ne za ka biyewa su ne masu tsoron Allah masu yin abu don Allah masu yawan kuma ka kyale su su je su yi ta hayaniyar su kawai kasuru ne kala an gurar naka kallubu ladina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sa mihad kasuru dai kadan jin daɗi dan kadan makomarsu wutar jahannama ne to wannan ita ce duniya to da ka karka rudu da ita hiya duniya ta bi mil'i fiha hazari hazari min fataki wa badishi wala yaghurruka minni ibtisamun fa qawli mufiqun wasilu lumuki. duniya tana faɗa ciki da bakinta tana cewa kai kaffa kaffa da ni kai kaffa kaffa da kamuna idan ka shiga tarko na abin da zai maka daɗi ba ta ce kada murmushi na ya ruɗe ka wato magana ta tana sa murmushi amma kamuna kuma yana sa kuka to haka idan ka biye mata sai ka je karshe sai ta saka kuka ko a nan duniya ko kuma idan ka je lahira sai ka gane kuskuren ka sai kai ka da duniya ba kai komai ba saboda haka mu ji tsoron Allah ubangiji ka ala ce kada mu rike addinin mu da wasa kuma duk wanda ya rike addinin sa da wasa to ba abokin tafiyan ka bane ka kyale shi kawai yawa ka zama dan uwa na masu tsoron Allah ka zama masu tsoron Allah su ne abokaninka wa kulli salihina akan wa khillan wa kun an kulli fashirin jamana kar ka yi da mutanen banza su zama wato su ne ainihin abokananka la su sahib illa mu'minan wa la ya'kul da'amaka illa kadiru manzo sun ce kar ka yi abokantaka da kowa sai mumini bawan Allah mutumin kirki kar wani ya zama abokin cin abincinka sai dai in mai tsoron Allah ne amma kar ka yadda don zai maka tasiri ka zama mutumin banza irinsa ubangiji subhanahu wata'ala yake wa zakkir bihi an tubtala nafsun bima kasabat wato kai gargadi da alqur'ani domin kada a miƙa rai zuwa ga azabin Allah da sabbin abun da rai ya aikata na sabon Allah wato kai gargadi da alqur'ani kada a bata kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul zariyat yace fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai gargadi da alqur'ani ga wanda yake tsoron narkon azaban Allah so da haka mai tsoron Allah ne yake gargaduwa da da alqur'ani shine alqur'ani yake ratsa yake ratsa zuciyarsa Allah ta ce da anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allah ce da mun saukar da wannan alqur'ani akan dutse da dutse zai kikkece yi tawazu saboda tsoron Allah ya kankan da kansa ya tsatsage ya kamata ƙur'ani ya tsaga zuciyanka ya shiga ya yi tasiri in dai ba zuciyanka ta fi dutse ba in kuma ta fi dutse kaga to ka samu matsala to duk wanda ka ga shiga cikin azabar Allah aikinsa ne kai shi munanan ayyukansa ne Allah ta'ala baya zaluntan baya zaluntan bayansa kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai abun jinginarwa ne da abun da ya aikata laha ma kasabat wa alaiha mastasabat to da haka abunda ka aikata na alkhairi za ka samu ladansa abunda kuma ka aikata na shirri to za ka samu mummunan sakamakon sa ranar alfiyama. to da ka duk abunda kai abunda ka shuka shi za ka girba ranar alfiyama, aljaza'u min jinsil amal Allah ta'ala ya ce idan mutum ya zama kafuri bai rike addinin sa ba a lahira bai da wani makusanci da zai taimake shi ko kuma ya cece shi bai da mai ceton sa ranar alfiyama. domin imani ne zai sa a cece ka duk wanda bai da imani ubangiji ta'ala ba zai bada ceton sa ba ma domin wala yashfa'una illa liman yasaba masu ceton ba sa ceto sai wanda Allah ya yarda a cece shi mai ceton ba zai ceto ba sai da izinin Allah manzon lazi ya shawa indahu illa bi iznihi ba mai ceto sai da izinin Allah to shi yasa idan mutum ba ba musulmi bane duk yanda kai ba ya ka iya da shi kawai wuta ta in dai mutu akan haka to tabba zai ma a wutar jahannama sai sa manzon Allah sama yake gargadin yan uwansa yana cewa wallahi wallahi ku yi imani da Allah wallahi ba zan wadatar da ku komai ba ranar kiyama ba abin da zan yi muku ya kira har ya ce Fatima ki imani to wallahi la uguni alki min Allah shay'a yarta kenan ce wallahi ba zan iya miki komai ranar kiyama ba sai dai in kina da imani in kana da imani za ka shiga cikin ceton masu ceto amma in baka da imani wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto da zai mutu amfani ba ko mutum yana kai cece ka babu yadda ya iya dole sai akwai imani a tare da kai to shi yasa wa'annan masu riƙe addinin su da wasa ba su da mai ceto ranar alkiyama ba su da mai jibintan al'amuran su ranar alkiyama shine ma'anar laika lahu abun nan laika da hamin lahi waliyun wala shafi'un duk wanda ya wasa da addini bai da wali da zai cece shi ranar alkiyama kar a lura ka da waliyai a cewa za su baka aljanna ko za su kare ka daga wutar jamana to Allah ta ta laysa la min dunillahi waliyun duk wanda ya wasa ba yi da wani wali ranar aljama in kai wasa da addinin ka kar wani ya roɗe ka ya hana ka sallah ko ya saka ka sabon Allah ya ce wai waliyin ka zai cece ka Allah ta ce babu wannan in dai baka da imani to babu wani wanda zai amfane ka a lahira kuma baka da ainihin wanda wato zai cece ka saboda ceto yana hannun ubangiji ne ta'ala kullillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne gaba daya sai in ya ba da ceton sannan da a samu a cikin suratul baqara ubangiji ta dace ya allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun Allah ta'ala ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku ciyar da dukiyanku fi sabilillahi kafin wata rana ta zo wanda la bay'un fihi babu ciniki a wannan ranar wato babu fansa ba za ka ce a ah, ani mai arziki ne a duniya bari in bada miliyan ɗari sai in fanshi kaina daga wutar ma kai a aljanna to babu kira na alkiyama ba wanda zai karbi kuɗin ka kuɗin ma ba su yi amfani ba to za ka babu fansa kuma wala kullatun babu wata abokantaka da za ta yi amfani sai dai in akwai imani don kana da wani aboki ya ce sai ka ranar alkiyama sai dai mumini ne kai sannan wala shafa'a babu ceto ga wanda bai yi imani ba sai mumine su ne ake ceto bayan Allah na gari Allah ta lace kafirai su ne manya-manyan azzalumai domin sun zalunci Allah ta'ala sun isu ba wa Allah haƙƙinsa sau da haka ba wanda zai cece su ranar alƙiyama to ne ubangiji ta lace wa in ta'adil kulla adali wato wa in tufi na kulla fidai da za ta nemi fansa dukkan fansa ta ba da duk abin da ta mallaka la yuqazu minha ba za a karɓa ba da za a ce duk dukiyar duniyar nan gaba ɗaya naka ne Allah ta'ala bai zai karɓa ba wai don ka fashe kanka ranar aljiyawa imanin ka ne kawai zai cece ka ubangiji ta ce innal ladina kafaru wa masu wa hum kuffaran falan min ahadihim mithlu al-ardi dhahaban wa law iftadabi waɗanda suka yi kafurci suka mutu akan kafurci Allah ta'ala ya ce ba za a karɓi wato cikin ƙasa na zinari da za su nemi fansa da shi a ce suna da cikin ƙasan duniya nan da zinari sai su bayar domin a fanshe su daga azaban Allah a fitar su daga azabar wutan nawa ba za a karba ba saboda babu wani fansa ranar alkiyama nan duniya sai a maka hukunci a kotu a ce kurkuku shekara biyar ko tara dubu ɗari ta zaga ya gaba da dubu ɗari ka fanshe kanka daga mai zaman kurkuku shekara biyar to lahira babu wannan kurkuku ne kawai eh, wutar jahannama ne babu maganan a ce ka fanshi kanka a nan duniya za ka fanshi kanka da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ka yaka shi ke ke sa manzon Allah ta salama a cikin hadisin bukhari ya ce za Allah ta'ala zai tambayi wanda ya fi kowa saukin azaba ranar alkiyama ahwanun nasi azaba yau alkiyama yana wutar jahannama ne shi ya fi kowa saukin azaba sai a ce masa yanzu da kana da wato da za a ce ka mallaki arzikin duniyan nan gaba daya sai aka nemi ka fanshi kanka daga azabar wutan nan zaka bayar sai ce zai bayar sai Allah ya ce na nemi abin da bai kai wannan ba a duniya na ce ka bauta min kada ka mini shirka fa abaita illa shirka sai ka ita ce sai dai shirka kawai za ka yi so da haka ka je ka dawwama a wuta a sai fansan a nan duniya ne ake fansan da tauhidi a wani hadisi na bukhari yake za a ce wa kafuri ranar alkiyama da a ce duniyar nan za ta cika da zinari zinari kuɗin da ya fi kowanne daraja a ce naka ne za ka iya fansan kanka daga azaban Allah da wannan zinari ka bayar gaba ɗaya yake zan bayar Allah Ta ya ce na nemi abun da ya fi wannan sauki a wajen ka nace ka bauta mini ni kaɗai karka min shirka fa ka illa shirka ka ita ce sai dai shirka ne to da haka ka je ka dawoma a wutar jahannama in ka je lahira ai komai ya kare kenan lahira ranan girbi ne ba ranan ba ranan shuka ba ne ba wani kasuwanci a lahira shi ne ubangiji ta ce waɗannan su ne wanda suka wato aka sallama su zuwa ga azabar Allah saboda munanan ayyuka da suka yi azabar Allah ta wutar jahannama ko ba su fito ba lahun sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu suna da abun sha na ruwan zafi da azaba mai radadi saboda kafurkin su wato ruwan da za a ba su su sha ruwa ne na zafi wanda yake tafashi aka tafasa shi a wutar jahannama ka san zai zai musu amfani ba yanzu da kishirwa za ta koro ka a nan duniya kana jin kishirwa sai aka baka ruwan zafi ka sha ba zai tafiyar maka da kishirwan ba ko ka sha yana nan kishirwan tana nan to ballantana ya ce ruwan da aka tafasa da wutar jahannama me yayyanke hanjin ciki ta ya zai maka maganin kishirwa a cikin suratul rahman ubangiji ta ce hazihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun yadukuna bainaha wa bain hamimin an wannan ita ce wutar jahannama wanda mujrimai suke karyata ta kai kafirai masu sabon Allah ba su yadda da ita ba yake za su dinga tawafi tsakanin wutan jahannama da ruwan zafi zafi mai tsanani wato tsakanin kokonar wutan jahannama da kuma kokonar tafashashen ruwa na wutar jahannama da za su dinga sha da wanda za a dinga kwara musu a jikin su yusabbu min fawqi ruhusihim alhamim yusharu bihi ma fi butunihim jirgin. to da haka ruwan zafin akwai na sha wanda zai yayyanke hanji akwai kuma wanda za a zuba musu a kansu wanda yake narka fatansu da kayan cikinsu su za su dinga dawasi a tsakani suna kewayawa a wannan tsakani a cikin suratu sa ubangiji ta ala yake jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad hadha falyazuquhu hamimun wa wutan jahannama ne za su shige ta za su shige ta tir da shimfiɗa wutar jahannama ta yi muni ita ce makomar wanda bai yi imani da Allah ba yace wannan kenan su tantana shi su tantana ta ga ruwan zafi ga kuma ruwan tsiwa na yan wutan jahannama ta shi. idan sun nemi ruwa tafashashen ruwa za a basu wanda kafin ma ya isa bakin su ya ya ya narka fiskan su ya gasa fiskan ya narka ta gaba daya sannan kuma dunin su su sha wannan ruwan idan sun sha kuma ya je ya yayyanke hanji cikin su ga kuma tafashashen tiwa na yan wutan jahannama za a ba su shi ma su sha mai zafi wanda zai yanke cikinsu wato a nan duniya da za a baka shayi ka je wajen mai shayi sai shayi nan ya yi zafi kafin ka kai bakin ka tururi zai nuna maka cewa ruwan shayi na yana da zafi ba za ka iya shansa ba ya za ka yi sai ka miƙa mai shayi ka ce ka gani ne ba zan sha wannan wannan shayin zafin sa yawa ba zan sha ba sai daga maka sai ka sha a cikin kwanciyar hankali mai sanyi ko wanda ya dangi sanyi to a lahira ba haka bane in an baka ruwan zafin ba za ka miƙa mala'iku ka ce ku ɗaga mini ba dole ka ne ka sha yana kona fiskanka yana narka hanjin cikinka kuma kana sha babu wani sassauci imaninka da Allah kawai shine zai kubutar da duk wanda bai ji tsoron Allah ba wallahi ya shiga uku mutum ya sha wahala ya shiga uku in bai ji tsoron Allah ba a cikin suratul waqi'a Allah ta'ala ce summa innakum ayyuha dhalluna al-mukazzibun la'akiluna min shajarin min zaqum famali'una minha al-budun fasharibuna alayhi min al-hamim fasharibuna shurba haza nuzuluhum yawmal Allah ta'ala yake sannan ku ya ku batattu masu karyata tashin alkiyama wallahi za ku ci wata bishiya da ake ce mata bishiyan zakko bishiya ne wanda maza sun yake da digon digon bishiyan kawai ruwan jikin bishiyan digon sa kwaya ɗaya zai digo a duniya da ya ɓata ruwan duniya gaba ɗaya saboda tashin sa wannan bishiyan ta zakun din ita za su ci bishiya mai kaya idan sun ci sai ta yayyanki kayan cikinsu da hanta da hutu da hanji ya ta yayyankewa sai suke a basu ruwa suna bukatar ruwa an yunwa suka je aka basu bishiyan suka ci suka gwammace da basu ci wannan bishiyan ba ma to kuma ba an ci sai kishirwa shikenan sai a basu su cika cikinsu da wannan bishiyan sannan sai a basu ruwa kuma ruwan zafi mai tafarfata. wanda ba ruwan duniya ne ya tafarsa ruwan ba ruwan lahira ne ya tafarsa ruwan nan sai a ba su su cika cikin da wannan ruwan kuma za su sha wannan ruwan shurbal hin irin shan raƙuma masu zari raƙumi wanda yake jin kishirwa mai zare shan ruwa in an sake shi aka ce sha ruwa ya zai sha to haka za su dinga sha sha na haɗama sha na haɗama irin shan raƙuma ba irin shan mutane ba hanjin na yayyankewa bayan da iya yana narkewa dole ta kuma ya sha wannan shine abin da yake jiran dukkan wanda bai yi imani da Allah subhanahu wataala ba Allah ya kare mu da karewansa ke wannan da shi za a tarbe su ranar alkiyama kaman kai babo ka kawo masa ruwa mai sanyi ka kawo masa jus ka kawo masa abinci to su kuma da irin wannan ruwa mai zafi da iwon in wutar annaba ta fashe da shi za a tarbe su kaga daga nan sun san abin da ke biyo ba kuma ya fi wannan wahala ya fi wannan azaba don gidi ta Allah ya kare mu da sa sai Allah ta'ala ya ce قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Ubangiji ta'ala ce, Kul ka gaya musu ya rasu sallallahu Alaihi wasallam, a na da umin dunillah, yanzu za mu bauta wani abu daban ba Allah ba, ma la yanfa'una abin da ba zai amfane mu ba a duniya ko a lahira, wala ya na kuma ba cutar da mu ba in mun ki bauta masa, sai ya za mu zo muna bauta masa. wa nuraddu ala aqabina a maida mu akan dugadugan mu mu fita daga musulunci ba da iz hadana Allah bayan Allah ta'ala ya shirye mu yanzu kuna ganin wannan zai yi kuna kiran mu zuwa ga kafurci zuwa ga bautan gumaka yanzu zai yi mu bauta wa gunki ko wani abu daban ba Allah ba abin da bai da amfani baya cutarwa me za ka ji tsoronsa inda yana cutarwa ma sai ka ji tsoronsa inda yana amfanarwa sai ka bauta to bai da amfani ba zai baka arziki ba ba zai baka ɗa ba ba zai baka ruwan sama ba ba zai baka numfashi ba ba abin da zai iya maka in ka buge shi ba zai rama ba in ka sassare shi ba inda iya da kai yace yanzu wannan zamu zo muna bautawa mu koma a maida mu akan dugadagan ma mato mu yi ridda mu bar addini musulunci ba da izhadan Allah bayan Allah ta'ala Ya shirye mu wannan istifhamu ne in istifhami ne inkari ma'ana ba zai taba yiwa ba ba za mu bar addini mu mu je mu kama shirme ba ba za mu bar bautan Allah mu kama bautan gumaka wanda suke shirme kai ka sassako kayanka ko kai ka gina shi kai kake kula da shi in wani ya zo ya shafa masa ba haya ko ya zo ya zuba masa manja ka zo kai ta faɗa wane ne ya zo ya walakanta maka Allahnka waye walakanta maka abin ka? sai ka nemo ruwa ka zo ka yi ta wankewa ka wanke ka zo ka shafa masa mai kana ta gadinsa in baka nan wani ya zo ya walakanta shi yanzu wannan shine zaka bautawa kana tunanin zai baka aljanna ko ya kare ka daga wutar jahannama kaga mutum ya yi asara idan har ya yadda da wannan ya yi asara ya zama ma bai da hankali Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan bai zai yi ba ai idan mutum ya haka ya zama kalla zista wato shayaɗin ya zama kama wanda shaidan ya kauce wato kama wanda aljani suka kauce shi fil arzi a cikin kasa hayarana yana ɗimaucewa wato mutumin da yana cikin tafiya sai shaidanu suka buge shi sai ya kama tafiya a ɗimauce bai san ma inda yake tafiya ba Na yi gari aina yarhab bai san ina yake tafiya ba ya rode kawai yana tafiya wato misalin wannan kaman ka ga mahaukaci ne akan hanya wanda aljani suka buge yana tafiya huya huya huya in ka tambaye shi na zai je shi ma bai san inda zai je ba shaidanu ne suke jansa kawai aljani ne suke jansa ce to ai mutum ya zama kamar haka kenan lahu ashabun kuma yana da abokanai shi wanda shaidanun suka fauce ya unahu suna kiransa ilal huda zuwa ga shiriya suna ce masa ikina ka zo wajen mu mana ka zo wajen mu mana wato duk mutumin da ya bar addinin musulunci ya kama wani addini daban ko dai yana bauta wani abu daban misali kamar mahaukaci ne mahaukaci mai tafiya akan titi wanda aljani suka buge yana ta tafiya bai ta inda yake zuwa ba yan uwansa sun ganshi hankalin su ya tashi wane ina zaka je ne ina zaka je shi yana ta tafiya kuya kuya bai ta inda yake tafiya ba suna kiransa koyore baya yi kaga ƙarshen rudewa kenan ko ya rude a bayan ƙasa to duk wanda yake kafuri ne wallahi kamar irin wannan rudewar yayi Allah ta'ala da ya halicce shi ya sa masa rai ya yi shi mutum bai yi shi dabba ba yake ba shi numfashi yake ba shi arziki da ruwan da yake sha amma Allah yana kiransa ka zo zuwa ga tafarki na shi kuma ya ke yana tafiya zuwa ga wasu abubuwa daban akwai wanda ya rude irin sa sai sa Allah ta'ala ya ce ulaika kal an'ami bal hum abal kamar dabbobi suke sun fi dabbobi kata ulaika humul ghafilun abdullahi bin abbas ya ce abin da yake nuna cewa kafuri ya fi dabba mata ya ce zu idan kana da dabba a kaddara kana da kare ya saba da kai idan karen nan ya saba da kai in ya ganka zai yi ga in ka ce zo zai kama binka ne kana tafiya yana binka in ka ce koma sai ya koma idan ya zo zai bi wani in ka daka masa zawa sai ya koma kaga yana yi wa mai gidansa biyayya kenan to kafuri baya yi wa Allah biyayya mahalicinsa idan Allah ya ce gabar ba zai yi ba in ya ce yamma ba zai yi ba in ya ce wani abu ba daidai ne, shi a sa daidai ne kaga kenan dabba ta fi shi wayo tunda tana yi wa mai gidanta biyayya da ta ga mai gidanta za ta zo sannan ko mutum ne zai ɗauki dutse wai yana da gunkinsa kafiffe wanda yake bautawa ko a dakin kaba ko a wani wuri amma yana da wani dutse kuma shine gunkin nasa wannan dutsen yana bauta masa a gida ne ko in yana halin tafiya kar ya rita abun bauta idan yana halin tafiya duk inda ya sauka to sai aje dutsen sa sai kama bautan dutse kasa akwai irin wannan har yanzu nan a India akwai masu sa gumaka a motar su suna bauta a gunki manje je India ba sai ya shiga taxi a India din irin taxi din nan to wani ya aje gunkin sa a gaban a gaban motar sai kafansa tana kan taba tana taba gunkin sai na cewa a'a zalla kada taba masa Allah sa sai kar ya taba eh, masa abun bautar sa yana kai kai kai yana dan abun da nisan tashi Allah nan ba bata bane to irin wannan Abdullahi bin Abbas ce, mutum zai zama yana da wani dutse da yake bautawa yana bauta masa yana tafiya a hanya yayi tafiya to akan hanya in ya ga dutsen da yafi wannan kyau sai fasa wannan dutsen sai eh, ya fasa wannan dutsen da yake anon sai ya zama sa yanzu sai ya dauki wannan dutse mai kyan sai ya rungume shi yanzu shine sa abun bautansa wancan kuma ya watsar da shi kawai ya ga wannan mai dan kyalli kyalli dala akwai dabbancin da ya wuce wannan akwai wauta da rashin hankali da ya wuce wannan yace to shi yasa Allah ta yake sun fi dabbobi bata sun fi dabbobi bata saboda yanzu zaka canja ana ruwaitowa cewa sayyidina Umar kafin ya musulunta duk da cewa kisan ba lallai ta inganta ba amma za a daidaicewa da ita yace yayi abubuwa guda biyu wanda wato ainihin in ya tina ɗaya kuka in ya tina ɗaya kuma sai ya dariya a zamanin jahiliya mutane suna kunne ƴaƴansu mata da rai kuma ya mace sai ta yi wayo wai sai a lallaba sai a gaya wa uwar to za mu je kallon dangi sai tafi jeji ya tona rana ya binne ta sai ce yana da wata yarsa ta yi wayo sai ya gaya wa maman cewa za su je kallon dangi sai ya je tona rami yarinyar na gani ta yi wayo ta san binne ta za a yi tun da ta san ana binne ya'ya mata yana tona rami yana tona rami zai binne ta yarinyar tana kuka tana shafa gemun babanta tana shafa gemun baba ka bar ni baba ka bar ni yace a haka ya jefa ta a cikin wannan rami yana jin kukanta yana jin kukanta har san da kukan sai da ta daina kuka ta shiru ta mutu sannan ya bar wannan wajen ita ya tuna wannan sai fashe da kuka a zamanin jahiliya fa ka ake yi musulunci ne fa ya seta hankalin mutane ana su yin wannan abu yace wala taqtulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku kar ku kashe ƴaƴanku akai wa mutane kashe idan don tsoron talauci ne na nuna zuƙukum wa iyahu mu muke azirta kuma muke azirta su da haka Allah ta'ala shi ne mai azurta kowa Ya ce wannan ya tina sai kuka Ya ce ɗayan kuma ya tina sai dariya Ya ce yana da gunkin da yake bautawa to amma in zai tafiya kuma a wani gunkin da yake bautawa a halin tafiya amma gunkin kuma dibino ne dibino ne kaga maimakon dutse shi kuma dibino yake dauka ce yana tafiya yana tafiya ya yi tafiya mai nisa bai iso gari ba yunwa ta kama shi yunwa tana motsan sai rasa inda zai yi sai kalli dibino ne kalli wannan abun bautan nasa ganin wa ga kuma wannan allansa ne ya zai da shi shi ke na karshe dai ba wa allan haƙuri sai ya haƙuri zai cinye shi sai cinye shi kawai <laughs> kaga zai sake nemo wasu daban kenan to to Allah in ba jahiliya ba ya mutum zai haka haka ba da ake kafin zuwa musulunci musulunci zo sai ta kwakwalin mutane to da haka Allah ta'ala shi maka hankali kuma ya gaya maka ga abin da ya kamata kai yasa duk wayewar mutum wallahi in ba musulmi bane ba waye bane wani abu na duniya kawai ya sani amma akwai rashin hankali a tare da shi tun da bai gane Allah ba subhanahu wataala ya da muna zahira min alhayati dunya wa hum lil akhirati hum ghafilun wannan shine abin da ke faruwa to shine anan ubangiji ta'ala yace manzon Allah ta suma ya gaya musu cewa fa shi bai zai bauta wa abin bai zai amfane shi ba kuma bai zai cutar da shi bai bauta masa ba kuma sannan ya zai yi bayan ya yi imani ya sake komawa ya ridda sannan kuma ya bar addinin Allah subhanahu wataala ai ne haka ya zama kaman mutumin da aljani suka buge shi ya zama yana timauce yana tafiya bai san inda yake tafiya ba abokanansa suna cewa wane ka zo wane ka zo shi kuma ya timauce bai san ma inda yake yi ba to in kana neman timaucece shine wanda ainihin wato baya kan shiriyar Allah subhanahu wataala shine Allah ta'ala ce kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna hudallahi huwal huda shiriyan Allah fa ita ce shiriya duk wata shiriya wani abu da za a nuna maka a ce wani abu mai kyau ne ka yi shi in dai ba ubangiji Ala ne ya nuna maka shi ba in ba manzon Allah ta sama ne ya nuna maka shi ba to wannan abu ba ba mai kyau ba ne. in dai ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sama ko bata ne kawai to da haka shiriyan Allah ita ce shiriya mu rike shiriyan Allah kuma ita shiriyan Allah Allah ne yake tsora mutum a kansa a kanta Allahumma laula anta ma hadaina wala na wala sallaina ba don Allah ba za ka tsoro akan shiriyan ba alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah manzo sun ina cewa mun gode wa Allah da ya shirye mu ba don Allah ya shirye mu ba da ba mu tsoro akan wannan shiriyan ba sai mu gode wa Allah akan wannan shiriya kai kana mutum kallon dabba shi kuma yana maka kallon ba gidaje wai kai baka waye ba amma kuma shi dabba ne ba ma maganan waye bai da ma hankali ne tunda bai gane addini musulunci shine addini ba to amma wasu daga cikin musulmai suka rudu sai suke ganin wa'annan mutane su ne wayayyu su ne abun koyi so da haka sai mutum ya bar addininsa saboda wannan shi yana neman yardan kafurai su yarda da shi in yi haka yana ga ya ci gaba a rayuwa alhalin kuma yana asaran addininsa ne kafuri da zai yarda da kai ba sai ka bar addininka walan an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum addinin Allah abu yahudu da nasara ba za su yarda da kai ba har sai ka bi addinin to wayewanka shine musulunci shine addininka ka gane ubangiji ta ala shine ya cancanta a bauta masa kuma ka gane Allah gata Allah yake maka duk umarnin da yake baka da hani da yake maka gata ne yana son ya tsaftace ka ne ka zama fes ka zama tas ka zama mutumin kirki bawan Allah ka zama tsarkakakke zahiri da baɗini duk wanda bai gane wannan ba to shine yake cikin rudu ubangiji ta ala ce wa umaina li muslima li rabbil alamin ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an umarce mu mu miƙa wuya ga ubangijin talikai abinda Allah ya ce mu yi za mu yi abinda ya ce mu bari za mu bari in ba haka ba addinin ka ba zai tabbata ba wala tazbutu qadamul islami illa ala zahri taslim wal istislam imam zahabi yace kafar musuluncin mutum kafar mutum ba za ta tabbata akan musulunci ba sai in ya sallama ya miƙa wuya wa Allah ta'ala fa innahu ma kalima fi dinihi إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى علمه ba wanda zai kubuta addini sai ya sallama wa Allah wuya sai ya sallama manzon Allah ta ya mika wa manzon sama wuya inda Qur'ani da hadisi ya daka ka tafi to ne ka kubuta daga addinin in ka tsaya jayayya to zaka fita daga addinin ba tare da ka sani ba to zaka ubangiji ya shiri bayinsa kuma ya tsora su kan tafarki madaidaici duk wanda ya bar wannan tafarkin to shine halakeke manzala sun ce taraktukum ala ba. mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik na ku akan hanya farafat yinin ta kaman daren ta ba dubu ba mai karkata ya bar ta sai halakeke Allah ya sa mu daga cikin shiryayyu to Bangiji ta ce wa an aqimu salah kuma Allah ta'ala yake ku tsayi da sallah wattaquhu ku ji tsoronsa wa huwa allazi ilayhi tusharun shine wanda ake komawa zuwa gare shi umarni biyu da bayani guda ɗaya umarni na farko ku tsaye da sallah sallah ita ce azamul ibadat ibadan da tafi kowace girma ita ce sallah babu wata ibada sama da sallah daga tauhidi sai sallah shi ko tauhidi a zuciyar mutum yake aqidansa na zuciyarsa amma duk wani aiki da zaka yi na zahiri ba sama da sallah to kar kai da kai wasa da sallah ka tsaye da sallah ma'ana ka yi ta akan lokaci da farillanta da rukunninta da wajibabbunta da sharuɗinta ka yi ta yadda Allah ta'ala yake son a yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita ita ce abin da aka fara wajabtawa tun manzon Allah sama yana maka aka wajabta sallah kuma sallan nan an wajabta ta bayan an aiko manzon sama da shekara goma kuma an hal an wajabta ta a sama sin da Isra'i da Miraji yayi tafiyan dare ya je ya haura sama sama saman bakwai ya gana da ubangiji subhanahu ta'ala, Allah ya bashi sallah guda hamsin ne ana rage ta ana rage ta har ta dawo guda biyar Allah ta'ala ya ce to na zartar da ita guda biyar amma zan ba da ladan sallah hamsin kowace kwaɗe in kai ladan sallah goma ne to da ka in kai biyar kai guda hamsin Allah ta'ala ya wajabta ta ana yin ta raka'a bibbiyu bibbiyu a Makka da aka yi hijira aka dawo Madina sai ta zama raka'a hudu in banda magariba raka'a uku asuba kuma raka'a raka'a biyu mai kasar kuma ya raka'a biyu haka Allah ta'ala ya farlanta ta manzon Allah kuma yace al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar wato alƙawari tsakanina da al'umma na shine sallah dukkan wanda ya bar sallah ya kafurta bainar rajul wa bainar kufri tarku sala tsakanin mutum da kafurci shine barin sallah kana barin sallah ka fada cikin kafurci yanzu ya za a yi mutum a ce amsa sunan musulunci amma kuma baya sallah kawai kai dan musulmi ne kawai amma baka baka baka aikin musulunci ba mutum ya kama sharholiyansa yana taya wa taya wa a hanya sallan nan me zaka rage ka ne yanzu don Allah don Annabi sallah tana hana jin daɗin rayuwa wani haka ya dauke ta wai takurawa ne saboda mai saboda bai da tsoron Allah wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in idan dai kana da tsoron Allah wallahi sallah ba za ta zai maka nauyi ba kai sallah ma ta fi komi daɗi a duniya idan dai ka iya ta in ka nizimce ta manzala suna cewa ya duk da qurratu aini fi sala an sanya jin daɗin zuciya na a sallah in ina son in ji daɗi shine in kabbara sallah in ina son in shiga hutu in kabbara sallah ina biha ya bilal idan imanin kai kai kololuwa ba abun da yafi ibada daɗi ba abun da yafi sallah daɗi lokacin da ka je kana yin ta daɗi kake ji kana ganawa da Allah in ka gama kana murna ka sauke wannan wajibi in ka sai da dare kana sallah ba wanda yafi ka jin daɗi idan gari ya waye ba wanda yafi ka walwalan zuciya saboda ka yi sallah ka gana da ubangiji ala a cikin dare to wanda bai san daɗin wannan ba shine yake ganin cewa sallah matsala ne saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga yin sallah kuma sallah in kana yin ta za ta gyara maka halayenka za ta tsaftace ka manzo ubangiji subhanahu wataala ce inna salata tanha 'anil fashai wal munkar sallah tana hana alfasha da munanan ayyuka duk wani aiki na sabon Allah in dai mutum ya lizimci yin sallah da zai yi shi ba Allah ta'ala ne ya faɗa sai dai in sallan kana yin ta ba mai kyau ba amma idan mai kyau kake yin ta da khushu'i da kankan da kai da ganawa da ubangiji ta'ala to kuma babu wani sabon Allah kuma da zai tare gaban ka ba za ka saba wa Allah ta'ala ba sannan dan kananan sabon Allah da kake yi wa'inda ba manya ba kuma in kana sallah ana goge maka su kafara ne الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا جنبت الكبائر salloli guda biyar da ramadana zuwa ramadan juma'a zuwa juma'a ana kankare wa mutum zunubansa a tsakani kai azhar a kankare maka laifin da kai daga tun daga asuba in kai da asar an kankare maka laifin da kai tsakanin azhar da la'asar wa haka za to da haka ana wanke ka daga wato ainihin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu idan da mutum yana da dam na wanka yana da ainihin inda ake tara ruwa a wanka a kofar gidansa sai zama na kullum zai wanka sau biyar da safe ka da azhar ka da la'asar ka yi magariba kai yi isha ka yi zai ce hal ya fami darani shay'un yanzu akwai wani dosi da zai rage a jikin mutum sabai suka ce babu yace to haka nan sandoli guda biyar idan kana yin su za su wanke ka daga laifuffukan ka kusa kusa ya zama ka da laifi amma da sharaɗin in ka nisanci manya-manya laifuffuka idan tuni ba tilka idan an nisanci manya amma in kana manya laifuka sallah ba za ta yafe maka su ba ba za ta kankare maka su ba amma in ka nisanci manyan saboda sallah kana yin ta a daidai yan kananan da dan adam baya ku fi ya dan taba wasu shikenan sallah sai ta kankare maka su wannan fa shine sallah to ta za ka nisanci sallah wanda da ita ne za ka zama mutumin kirki bawan Allah kuma ita ne wanda idan ka kiyaye ta to duk sauran abubuwan ka na addini ma za ka kiyaye in ko baka kiyaye sallah ba to sauran abubuwa na addini ba za ka iya kiyayewa ba ubangiji ta ala yake wa an aqimu musala, ku sai da sallah shi shine umarni na biyu ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah tsoron Allah kuma shine babban jarin mumini babban jarin shine tsoron Allah to da haka ubangiji ta ala yake wa tazawwadu wa inna khayra zadi attaqwa Sai fiyan guzuri zuwa ga lahira shine tsoron Allah kuma tsoron Allah shine yake suturta musulmi in ka ganshi ka gane cewa lalle wannan musulmi ne ya zo hadisi al-imanu wani wa libasu taqwa imani tsirara yake tufafin sa shine tsoron Allah shine ma'anar wa libasu taqwa zalika kai tufafin tsoron Allah shi fi. idan marku dan yalbas siyaban min at-tuqa تجرد عريانا ولو wa كافيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من kana lillahi عاصيا idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba tsirara yake tafiya mafi alkhairin da zai mutum shine tsoron Allah to da haka ka dinga duba tsoron Allah ka yana karuwa ko baya karuwa manzo sama yana cewa abin nan wa wani yana cewa ya qulu al-mar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi aw la mastafada mutum yana duba riba yau riba nawa nake ya ya jari na yake to ka bibi tsoron Allah ka ka gane cewa karuwa yake ko ba karuwa yake ba yafi wannan ka kula duk wanda tsoron Allah sai yake karuwa to wannan shine wanda ya ci ribar rayuwar duniya domin yana ƙara gina wa kansa aljanna wanda tsoron Allah sai yake raguwa kuma to ina cikin matsala wannan mutuwarsa ta fi rayuwarsa domin kana abin da tsoron Allah kana raguwa na raguwa har imanin kama ya tafi saboda haka shi imani yana raguwa da sabon Allah da barin wajibi al-ma'asi baridul kufr dan sako ne na kafurci to in raguwa yake har wata ran imani ya tafi gaba ɗaya to gara ka mutu amma in tsoron Allah ka karuwa yake to rayuwarka tafi mutuwanka da ka ubangiji ta Allah yake ku ji tsoron Allah kuma shi tsoron Allah a zuciya yake manzo ta yake attaqwa ha huna attaqwa ha huna yushiru ila sadrihi thalatha marrat ina nuni zuwa ga kirjin sa har sau uku da ka idan ka ji tsoron Allah to shikenan ubangiji subhanahu wataala zai gyara maka zuciyarka kuma tsoron Allah ba a baki bane ka zo kana bayanin kanka cewa kai mutumin kirki bane a'a a zuciya ne abun yake sai dai mutane su gane cewa kai mai tsoron Allah ne kuma tsoron Allah shi ne zai sa ka gane inda gaskiya take in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah zai sa ku dinga bambanta tsakanin ƙarya da gaskiya wattaqullaha wa yu'allimukumullah in kun ji tsoron Allah za ku gane addini idan mutum bai da tsoron Allah ba zai fahimci addini hakikanin sa ba zai iya yi waye ta yin abubuwa ya dauka daidai ne amma ba a daidai yake yin su ba saboda babu tsoron Allah tare da shi bangiji ta Allah ya ce mu ji tsoron Allah ita ce babban wasiya da ubangiji ta'ala yake yi wa bayinsa sai Allah ta'ala ya ce wa huwa allazi ilayhi yusharun kuma tusharun kuma zuwa gare shi ne za a tara ku wato amfanin sallah da tsoron Allah shine za ka koma zuwa ga Allah ta'ala zai maka kyakkyawan sakamako in ko baka yi ba to ka sani dai za ka koma zuwa ga Allah kuma zai kama kai dandana maka kuɗanka Allah ta'ala zai azabtar da kai idan baka ji tsoronsa ba to da haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah wannan mai tambaya take cewa malam tun da aka fara azumi kwaya biyu na yi saboda ina da ciki kimanin wata takwas Mai gidana sai ya ce da ni dakatar da yin azumi shi zai ciyar mini saboda wahalar da nake sha to wannan malam maganar da ya yi mini din ya samata in yi biyayya ya ciyar mini din kawai bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa to mai azumi dai mai ciki ba ta barin azumi sai in wahalan ya wuce gona da iri in dai za ta iya to sai azuminta amma in wahalan ya wuce na al'ada to wannan kuma za ta ajiye azumi amma ba ciyar mata zai ba za ta rama ne bayan wata ramadan to da haka sai ta yi kirga wa'inda ba ta yi ba sai ta rama su bayan wata ramadan insha Allah ko kuma bayan ta haihu wannan yake cewa malam ni ina yin harkar canji ne na sefa zuwa naira akwai wani bawan Allah da yake zuwa daga Cameroon muke yin harkan canjin din da shi shi zai zo da sai mu ba shi naira daga baya sai na bincika cewa a sai in ya zo najeriya aka ba shi naira nan giya yake tsara ya je sayar a kamarun ɗin ya kamata mu ci gaba da harka da shi kongwari. Ah, tun da giya yake saya ai in kai harka da shi ka taimake shi saboda haka bai halatta ka yi harka da shi ba wa abin nan ubangiji ta lati wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan karka ce karku taimake ke ne akan wato ainihin sabon Allah shi yasa da zaka kai geron ka kasuwa ko dawa sai zama ne mai yin giya ne dai siya bai halarta ka sayar masa ba sai dai ka sayarwa wanda zai yi ko ko wanda baka san me zai yi da shi ba amma in ka san giya zai bai halarta ba to saboda haka zaka canja masa kuɗi kuma ka san giya zai siya bai halarta ka sayar masa da kuɗinka ya dai sai giya da shi ba na'am wannan ma yake cewa malam ina yin canjin kuɗi sai fa zuwa naira sai muka zo aka yi lissafin kuɗin sai aka yi mini transfer saifan ne ba ni hannu da hannu ba bayan mun yi lissafi na basu sai aka yi transfer yin haka ɗin ya yi ko bai yi ba. Ya yi mana da baka hannu da hannu da maka transfer duk an baka abin da ake nufi dai kuɗin kan shiga hannunka kafin ku rebu a wannan wajen inda kuka yi canjin kowa ya karbi naka wannan ya karba wannan ya karba in an ba wannan a hannu wannan aka mar transfer ko kowanne transfer ne babu wani matsala a cikin insha Ya yace malam akwai bambanci tsakanin matan aure da wacce ba matan aure ba akan aikin haji babu ba matan aikin haji iri ɗaya ne da matan aure da wacce ba matan aure ba duk ɗaya ne ko tana da miji ko ba ta da ji duk abin da ya zama wajibi a yi aikin haji dole ta yi sai dai in yaro ne karami ko yarinya karama akwai abu biyu da ba ta iya yi wanda ba yaron da ba iya magana ba ya yi labbaika Allahumma labbaika sai a masa sai kuma yaro dan karami da ba zai iya jifan shaidan ba to nan ma kuma sai a jefa masa amma in babba ce ko budurwa duk abin da wani zai yi to ita ma za ta yi na aikin haji na'am wannan ta daɗe tana turo tambayin cewa ita tana nan daga nan ne ta je ziyara wajen wani saurayinta a Kano daga nan kuma so kamun mu'amala irin ta rayuwa dai ta barna aka yi musu cune yan hizba suka kama su da hizba suka kama su kuma to ba su kama su suna yin zina ba sai aka je aka ce to tun da suna son juna ne a yi musu aure sai bayan wasu yan kwanaki sai aka yi musu aure to a wannan ita kuma zama da ta da saurayin na dadewa da ta da shi nan ciki ya shiga yan hizban kuma ba su musu istimra'i ba suka ɗaura musu aure yaya matsayin cikin ya matsayin aure so yan hizba dai sun kwafta nan eh, sun yi abu na daidai farko su hana su wannan barnan sannan su koma zuwa ga aure amma da haka mata sai ta yi istibra'i ta yi jini ɗaya a tabbatar da ba ciki in akwai ciki kuma bari ta haifu sai a haɗa su to amma dai ban san tawilin da suka yi ba domin daga cikin malamai kamar imamu shafi'i yana ganin shi zina ba sai an tsaya an masa istibra'i ba musamman ma tun da zinansa ne shine ya zina da ita to da sun dauki fatawar imamu shafi ne yana suna cewa awwalu sifahun wa akhiru nikahun farkon sa zina ne karshen sa kuma ya zama ya zama aure ina ga zina matsayin sa bai kai da za a tsaya wai sai an ga jini ɗaya kafin kafiya a daura ba amma wannan ba shine zancen da ya firin jaye ba zancen da ya firin jaye shine masaban malikiya sai ta yi istibira'i sai ta yi jini ta ga jini tukunna kafin a yi aure kuma shine wanda shekul isa bai tafi a yi jihar na'am wannan take cewa malam ta musulunta ta musulunta matsayin aure da eh, auren kan eh, ban sani ba idan da tawili suka yi shi ba za a ce babu aure ba amma dai a fata wanda ta firin jaye bai kamata a yi auren a haka ba amma in hujja sun zo masaman shafi'iya ne aka daura auren shi ke na ta ci gaba da zaman su da wannan auren na'am ta ce ta musulunta ne saboda wani kuma sun kasance kusurta sun sallame ta a gida makamantar iyaka iyayen shi kuma suka ce basu yadda ɗansu ya auri wacce ta musulunta ba sai ta tsaka bai wuya malam ta ce ce ita ta rasa yadda yanzu iyayi ya samu wata ya aura a barta shi take so malam a yi mata addu'a ta roƙon Allah Allah ya sa shi mutum ya juya ya dawo yana son ta ya aure ta to ni nasiha ta dai ki rike imanin ki da Allah subhanahu wataala dama kin musulunta ba wai don ya aure ki bane sannan Allah ya kaddara shi ne mijinki duk inda aka juya aka dawo sai ya aure ki in Allah bai kaddara mijinki bane kuma bai zai aure ki ba saboda haka ke ki addu'a Allah ya zaba miki mafi alkhairi idan shi ne fi alkhairi ya aure ki to Allah ya sa ya aure ki in ko ba shi bane Allah ya canja miki mafi alkhairi ki ji tsoron Allah ki rike imanin ki ko da bi aure ki ba Allah zai kawo miki wani kuma wanda ya fi shi insha Allah saboda rike imanin ki da kika yi muna ta ki addu'a Allah ya baki miji na gari Allah ya tabbatar da shi akan imanin ki na'am tun da malam ana sallan juma'a a bayyane to idan zan yi nafila a masallaci ka akbil liman yazo ni ma a bayyane zan yi ba a bayyane bane a sirrance za ka yi abin da ya sa juma'a ke a bayyane saboda tana da hudu ba haka sallar idi amma nafilan da ba ta da hudu ba a sirrance ake yi saboda haka a sirrance za ka yi nafilan ka ya ce malam ina da kuɗi a hannuna ina wanda ya kai a fidda zakka kuma ina da shanu da nake saya in tara in kiwo su yan kwanaki kaɗan in sun yi ne kyau in je in sai da su ya ce to malam idan na tashi fidda zakka da shanu da kuɗin duka zan yi fidda zakkansu ne ko a kuɗin kawai zan fitar ban da shanu duka za ka fitar da zakka ko dai ka kai shanun nan ka sayar da su gaba daya ka fitar musu da zakka in kuma kafin ka sai da shanun zai tsawo watanni ka fit da zakkan abin da ke hannunka ran da ka sai da shanun kuma sai ka cire zakka duk wanda ya sai kaya sai ya yi tsada ya sai da shi kamar buhunan shinkafa buhunan wake da sauransu muna ce masa exina wannan sai ya sai da shi kafin ya cire zakka ya bari lokacin da yake son ya sayar din amma wanda ya sayi kaya ko yanzu ka zo don sayar maka shine mudiri kenan kana ka saya a sayar a saya sai to ko kayan nan bai sayi ba za ka yi kiman sai ka sai da shi wato abin sai ka yi lissafin sa na zakka ba sai ka sayar ba kuma kiman za ka yi yanda za ka sayar ne ba yanda ka saya ba yanda za ka sayar a wannan lokaci inda za ka daga za a saya nawa kasuwa take farashi a irin naka sayarwan a wannan lokacin to haka za ka yi kiman sa na'am wanda yake cewa malam take cewa ina da ɗana mai tsawon kimanin shekaru ashirin da biyu zuwa ashirin da biyar ya rasu bai yi aure ba idan aka zo abin da ya bari na rabon gado sadaka za a yi da kayan ko kuma a'a rabawa za mu yi so ai gado ba ta da cewa sharaɗi sai kana da ɗa kafin a gade ka duk abin da ya bari ya zama gado ko ba ya bai da ɗa ai yana da iyaye in ga kina raye in babansa na raye yana da gado idan yan uwansa suna raye wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duka za su yi gado saboda haka za a riba gadon kamar yadda za a riba gadon kowa babu ɗaya kenan ƴaƴa ba za su yi gado ba tunda da babu su sai a ba wa waɗanda suke da wato ainihin haƙƙin gado wannan ke cewa malam ina da ɗa na Allah ya yi ni'ima na samun ƙaruwan aihuwa ɗaya namiji kuma na sa maka yaro ya zama takwaranka to malam abin da nake so shi ne kaɗan taimake ni mana hanyar da ta yi karatun nan kaɗan taɗaitacce in ajiye mishi idan in yi girma shi ma ya kwaikwayo da irin wannan kuma ka mishi addu'a Allah ya yi mishi albarka da duk wayan da aka maka takura su samu ilimi kawar irin naka. Duk da suka min Allah ya ba su ilimi fiye da nawa, Allah ya ba wa yaran fiye da ilimina. Amma hanyar da na bi ka yanzu ai na manta ma ba zan iya gaya maka ba. amma hanyoyin yin karatu wannan a shimfiɗe suke suna nan a littattafai ko malamai na yin bayani hanyoyin da ake bi a yi ilimi so da aka sai ka saurari irin karatuttukan da ake yi na falalan ilimi da hanyoyin da ake yin karatu sai ka dora ainihin ɗanka a kai kuma in ya fara zuwa makaranta shi da kansa zai gane kana addu'a ka kai shi makarantar da ya dace ka hada shi da malamai wanda za su dinga bashi karatu insha Allah albarkacin fatan da kake masa na alkhairi da addu'a da kake masa sai Allah ta'ala ya sa yayi ilimi fiye da nawa Allah ya sa mu dace ya ce malam wani lokaci a saudiya akwai wani dutsen da ka hau kai da wani dan china sanadin saboda wahalar da ka sha har ya sa ka yi ta yin awai wanne ne wannan dutsen <laughs> to wannan wannan ke da ban sa ina na yi ta ba amma dai ba wai na hau wani dutse ne da dan china ba kowa yana zuwa ne ya hau dutsen kamar yadda ake hawa wannan dutsen shine abuna jabalun jabalun nur jabalun nur shine inda garu hira yake garu hira inda aka saukar wa ta suma wahayi na farko na ikra to wannan dubi a kowace shekarar da je aikin haji muka tafi yawo dai mu ga irin wa'annan wurare na tarihi to sai muka zo jabalun nur to da muka zo sai na kai ni zan je in ga in ga wannan kogon hira din saboda tarihi to abokane na duka suka ce ba za su iya ba to shi muka tafi na tafiya laraba suka tare ni ina za ka je na shiga inda zan je ibada ne zuwa wurin na ce a tarihi ne kawai sai da to in ka je in ka gana wani mummunan abu ka hana to muka tafi ga yan indonesia ne na ce suna hawa duk da kankantan su amma za ga wani yana hawa dutsen yana kuka wani yana kuka ko jin sauka yana kuka saboda wahala to amma dai na ce zan hau na je na hau shi tun da na zo tsakiyarsa shikenan sai na gajiya na abin nan na zauna a wani wuri har wani aji an wata rumfa a sama na zauna zazzaɓi rufe ni na kama amai na na daman me ya ma na zo na fara hawa wannan dutse kuma in na kira a zuwa ɗauke ni ba za a iya zuwa ɗauke ni ba to na sha wahala dai amma duk da haka nake sai na cika ladana a hakan din kuma ina amai ba da lafiya haka na haura dutse nan suna ne har kogon hira kuma dabda bakin kogon hiran na shiga za shiga wani kasa in ka zo dutsen za ka shiga wani rami ka sake fita dutse a sama ka kafin ka zo kogon a wannan wajen matin da ne a mai. na je na shiga cikin wannan kogon na ga wannan wannan tarihi ne to amma wannan ba dole ne mutum sai ya je wannan wannan wajen ba duwatsun guda biyu ne banda wannan akwai jabalu sau jabalu sauri jabalu sauri shine inda garu sauri yake ciki inda maza sama ya buya lokacin da zai hijira to na yi niyyar duka wa'annan duwatsu wannan kogon in je in shige su amma tun da na shiga wancan na sha wahala ina ji ya fi shekara goma sha biyar yanzu ban sake komawa kuma na tinkari wancan dutsen ba to ba na baka shawaran ka je ka hau wannan amma da ba zaro hira ne inda aka saukar da ikira na'am to daga ƙarshe sai masu roƙon addu'o'i daga ciki ita wannan matan take cewa malam aljanu sun sa a gaba ka taimake ni da addu'a bana har mijina da nake tare da shi da muka rabu shi ma da kanshi in ya zo wajena idan mun shirya akan da safe zai zo a daura aure in yace baya ƙara dawowa malam abu ya dame ni na rasa inda zan da masu roƙon addu'a daban-daban suna nan kawai Ubangiji ta Allah ya baki mafita, Allah ya tsare ki daga sharrin wannan aljani ya fitar miki shi kuma ya baki miji na gari. Sauran wanda suka roƙi addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi, kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وقلنا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين